shi wani ya takaita ne ga ɗiya maza ko haɗiya mata masu aure eh haɗiya mata masu aure wajibi ne su ma uwayensu mata ɗa'a da biyayya su ma uwayensu maza ɗa'a da biyayya na'am a ake ko ai ma'ana gudu shine tsere dan ya tsira daga bauta kwarai amma an kayyade sun kama shi ba wanda yi kai ne kwarai gudu na ya guje ma bautar shi ake nufi ya ce da hadisin da ya ce ba a karɓar sallar mutum uku cikinsu ba wanda ya guje ma uwayen gidan shi shi wani yana nufin in yana wajen kafirai ko yana wajen musulmi duka ɗaya ne inda ya gudu ne zai ya baranta daga bauta wannan laifin ya hukan shi kuma ba za a karbi sallah ta ba har sai ya koma ma masu gidan shi na'am ya ce yana halatta mutum ya sada zumuncin shi ga fasiki yana halatta inda ya mushirka ake a sada zumuncinta kaga fasiki min bara aula wannan mushrika ce